bismillahir rahmanir rahim uh, mun ce yadda suka yi yadda suke yin mu'amala da kudus yan ayyamin kenan bai ta makama su falastinawan da kuma fahimtar al'amarinsu alal hakika bata musu lissafi ma yake saboda kokarin mamaya da komai ya zama cewa su suke yi da sauransu da sauransu sannan mun yi magana a kan kabilanci da wariyar launin fata da yadda wannan yake da yadda waɗannan ɗin suke yin mu'akasa da demokradiyya da kuma abubuwa daban-daban eh, wa'anda za mu takaita da wannan saboda abubuwan da muke so mu tattauna don suna da yawa sannan lokaci shi kuma bai da yawa eh, na faro magana kan yajin aiki amma sai na gabarin bi su daki-daki komo yanzu ma kafin in yi magana akan yajin aiki don ina so muku magana kadan akan covid hmm, wato coronavirus ko <laughs> ina da bayanai da nake samu daga eh, majalisar lafiya ta duniya da kuma abin da yake faruwa cikin ta kanta wannan kasar ma dangane da batun covid akwai wanda yake turo min mm, abubuwa da yawan gaske gaske na ina da fair idea in ce wato ina da ilimi um, daidai gwargwado dangane da abin da yake faruwa a nigeria da kuma a duniya ga baki daya kan al'amarin covid kamar yanzu haka na san cewa akwai magungunan da ake ta kokarin ya zama allurai da ake ta kokarin a yi ma mutane a cikin kasar nan saboda wasu gobe za su kare gobe za su yi expiring gobe 28 kun gane ni wasu a cikin jun ana shiga jun da su kare so ana ta gangami akan cewa a sauri a allura mutane kafin su kare don kun ga abin da nake gaya muku mm, cewa suna kawo expired ko expiring vaccines suna yi wa mutane mm, sannan akwai wani abin da nake so in yi sharing mai nan sharing da ku in yi tarayya da ku a kai in raba eh, maku in yi sharing me ma'adin sharing da hausa ba za ku gaya min ba? Hmm? ba ku sani ba <laughs> kamar da kace kai tarayya yes ko in raba sharing shine in haɗu da ku i don't know i don't know what to say um, akwai wani abin da yake da muhimmanci sosan gasken gaske hmm. gashi nan daga majalisar daga world health organization din wai general release from liability ku saurare da sosai ku je wato bar'antar da kai daga ɗaukan wani alhaki kun ji ni? bar'antar da kai ta gama gari mutlaka sakaka sakake sakakka bar'antar da kai ta gama gari daga ɗaukan alhaki kun gane wato majalisar lafiya ta duniya world health organization tana so ma'aikatanta a ko'ina a cikin duniya su sa hannu a kan cewa in aka yi musu allurar covid wani abu ya same su ba ruwan who kuna ji na? kun ji ni sosai? me na ce? me na ce? Mm. in wata cuta ta same shi ko wata matsala kun gane abin da nake nufi <laughs> you are receiving this message following your expression of interest in receiving a COVID-19 vaccination under the UN system-wide COVID-19 vaccination program. A shan ba wata organization UN ne gaba daya, Majalisar Ɗinkin Duniya. kana wannan saƙon wannan wasiƙar kana samun ta ne saboda yadda ka nuna sha'awa ta cewa a maka allura kai ka nuna sha'awa da kanka mun aiko maka wannan wasiƙan ne saboda ka nuna sha'awa ku ji ni sosai ba. un take gaya ma staff dinta a duniya gaba daya cewa abin da ya sa muka aiko maka da wannan wasiƙar da take a hannunka yanzu shine saboda kai ka nuna sha'awa cewa kana so a maka allurar covid-19 a ƙarƙashin tsari na gama gari na majalisar ɗinkin duniya na yin allurar covid-19 all persons dukkan mutane ku saurari ni sosai fa ga saƙon yadda yake daga un all persons dukkan mutane other than staff members of the UN Secretariat in banda ma'aikatan sakatariyar Majalisar Ɗinkin Duniya, staff members of any United Nations fund or programs, in kuma banda ma'aikatan duka sauran wasu uh, ayyuka waɗanda Majalisar Ɗinkin Duniya ce ke ba da kuɗin yinsu. su. ko kuma duka sauran tsare-tsare da shirye-shirye wanda suke ƙarshen masallacin dukkan duniya that are covered under appendix d wa'anda suke a ƙarƙashin appendix d to the united nations staff regulations and rules wa'anda suke a ƙarƙashin appendix d na ƙa'idoji da dokoki na ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya or united nations military or police ko kuma in ba waɗanda suke ƙarƙashin sojoji ko 'yan sandan majalisar ɗinkin duniya ba who are covered under the united nations uniformed personnel death and disability scheme waɗanda suke ƙarƙashin tsari na mutuwa ko kuma eh, eh, nakasa ta ma'aikata waɗanda suke da kayan sarki a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya are required to agree duka waɗannan ana buƙatar su yadda to the terms da sharuɗa of this general release from liability ana buƙatar dukkan su yadda da sharuɗan wannan cikakken far'anta ta gama gari ɗin daga ɗaukan alhaki kuna gane ni paragraph ta farko kenan if you do not agree sai kun yadda tukuna sannan za mu muku allura sai kun yadda akan cewa in muka yi muku wannan allurar wani abu ya same ku ba ruwan mu majalisar dinkin duniya ku ma'aikatan mu if you do not agree to the general release from liability in ba ku yadda daga wannan bar'anta ta gama gari daga ɗaukar laifi alhaki ba you will not be able to receive a vaccine to ba za ku iya karɓan allura ba under the UN system-wide covid-19 vaccination program ba za ku iya karɓan allura ba a ƙarƙashin tsari na gama gari na yin allura covid-19 na majalisar ɗinkin duniya daga farko tukuni sai kun yadda kun sa hannu zuwa ma'aikatansu sai kun yadda kun sa hannu sannan za mu yi muku allura kun sa hannu akan me akan cewa mu majalisar ɗinkin duniya mun kubuta ga baki ɗaya daga kowane abu zai same ku bayan muku allura kuna bi na sosai to ya ya sharuɗan ga yanda release ɗin yake general release from liability bar'anta ta gama gari daga ɗaukar laifi ko alhaki i hereby recognize ni wannan ma'aikacin a yanzu a nan wurin na amince na gane na yadda that cewa the administration of the covid-19 vaccine to me by the united nations cewa yi man allura ta covid-19 daga janibin majalisar ɗinkin duniya its authorized personnel da kuma ma'aikatanta waɗanda aka ba su izini a kan su allurar agents or contractors da kuma sauran agent agent da 'yan kwangila nata as well as all related medical care haka ma kuma da dukkan sauran wani nau'i na kula ta lafiya that may be provided to me wanda zai yiwu ya zama an bani by the United Nations ta janibin Majalisar Ɗinkin Duniya and or da kuma ko kuma any COVID-19 administrator kowane mutum wanda yake an ba shi dama akan ya, ya zartar da allurar COVID-19 is solely for my own convenience and benefit. Duka wannan na yarda akan cewa duk wannan allurar da za a yi man kawai za a yi mata ne za a yi manne don kawai jin daɗina da kuma amfana ta and may take place in areas or under conditions of special risk kuma na yadda a kan cewa wannan allura za a iya yi man a wani yanayi ko a wani wuri wanda yake akwai kasada ta musamman risk hadari na musamman wato alluran za ta iya samun hadari in consideration of receiving such services and related, and related medical care to bayan na yi la'akari da karɓan irin waɗannan hidindimun da kuma wasu nau'o'i na kula ta lafiya daban-daban i hereby ni a nan wurin na ɗauki alkawari assume all risks na ɗauki nauyin kowane irin haɗari and liabilities ko alhaki in connection with the provision of such services waɗanda suke tattare da yi man waɗannan hidindimu and related medical care da kuma yi man irin waɗannan kulawa ta ta lafiya wato kenan na yadda tun kafin a man allurar akan cewa komi ya same ni na haɗari yana kanwa yana kaina b na biyu recognize that na yadda akan cewa kuma na fahimta akan cewa neither the UN ba majalisar ɗinkin duniya ba no any of its officials ko kuma kowanne daga cikin ma'aikatanta ko personnel ko masu mata hidima agent ko agent agent ɗinta or contractors ko 'yan kwangilinta is liable for any loss yana ke da alhaki akan kowace irin asara wadda zan yi majalisar ɗinkin duniya da duk wani wanda yake da alaka da ita na yadda akan cewa bai da kowace irin asara kowane irin halaki da zai dauka akan kowace asara wadda zan yi damage ko wata banna da za ta same ni injury ko wani ciwo da zai same ni or death ko ma mutuwa that may be sustained wanda za a iya samun su by me ta hanya ta during or as a result of a lokacin da ake yi ko kuma bayan an yi sakamakon the provision of such services an yi man waɗannan hidindimu kun gane ni ya yadda akan cewa komi da komi yana kan shi ne ba ruwan majalisar ɗinkin duniya ba ruwan ma'aikatanta ba ma ruwan ejen ejen ɗinta ba ruwan 'yan kwangilanta ko a samu dameji ko a samu injuri ko a samu mutuwa ko a samu loss ko a samu liability duk yana kanwa yana kai na an haka yi man allurar c na uku agree na yadda for myself akan kaina as well as for my dependence haka ma na yadda a madadin duk wanda yake dogaro da ni as an estate haka ma na yadda a madadin wa'anda duk magadana da duk abin da na mallaka na yadda to hold harmless na yadda akan cewa the united nations to hold hamlet the united na yadda akan cewa majalisar ɗinkin duniya ga baki ɗayanta babu wani babu wani cuta wata cutar da za ta same ta idan an man it is harmless cewa magada na ba za su iya zuwa su claiming dameji ba ni akan kai na ba zan iya ba wayanda suka dogara a kai na haka haka duk abin da na mallaka ma haka cewa an aka yi ma wannan allurar to united nations is hamlet zan yi hulun ɗinta hamlet wato ba zan ɗauke su da wani laifi ba an lura from any claim or action ba zan ɗauke su da wani laifi ba saboda haka ba zan yi wata da'awa a kanta ba kuma ba zan ɗauki wani mataki a kanta ba on account of any such loss saboda wata asara da zan samu irin wannan damage ko damage injury ko rashin lafiya or death ko mutuwa d na hudu agree for myself as well as for my dependent kaza kaza kaza kaza kaza da sauransu to sai mutum ya yi da wannan ya sa hannu tukunna sannan sai a yi mashi me sai a yi mashi me sai a yi mashi allurar covid ma'aikatan su kenan amma kai in ka je ba za a nuna maka wannan abin ba an lure ka kawai za a yi kun gane ni su kuma kowanne daga cikin su wanda ya da ya sa hannu akan wannan sannan za a yi mashi sannan zan muna muku wani abu in zai yiwu ku gani daga biden wanda yake cewa suna aikawa da astrazeneca a duniya saboda astrazeneca din ba a ba da izinin a amfani da ita a cikin Amerika ba kun gane ni gashi nan yana amma ban san dalilin da yasa babu audio bari ga ko zan iya samu ku ta wani wuri ku gane We announced that we would provide another 60 million doses of our AstraZeneca va- vaccine overseas. Remember, this is the vaccine that's not authorized for use in the United States yet. So we're going to be sending it to folks once the FDA's reviewed this and said it's safe. This is all the okay. Oh, Pasteur vaccine produced in the United States, all of it will be sent to other countries. Kun gani? Duka AstraZeneca da a United States ko baza yampani ta chinga sabaza eka dunia ni ƙasa ba za a aika Saboda a cikin United States ɗin ba a ba da izinin AstraZeneca kuna bi na sannan ita kanta gwamnatin najeriya in yanzu ta yi tirafi a kan cewa sai wurin 2023 tukunna ma sannan za su iya vaccinating din kamar 50% din yan kasar kun ji ni ko ba ku ji ni ba sannan ita united states shi biden in lokacin da ya je taron g7 a birtaniya kwanakin da suka wuce ya ce wai za su yi za su ba da kyautar allura dubu ɗari biyar Allah nuna miliyan ɗari biyar rabin biliyan za su rarraba a cikin duniya to wannan rabin miliyan nan gabaki ɗayan sun aka kawo Najeriya shi ne abin da Najeriya suke bukata saboda so biyu ake yi kun sani to idan akwai mutum miliyan biyu da ishirin misali a kasar kenan ana bukatar miliyan hudu da ɗari arba'in ko da hamsin? saboda haka ko da america ta bada miliyan 500 da take cewa don haraba a duniya nawa ne za su zo nigeria nigeria tana bukatar duka wannan baki ɗaya ne to amma daga cikin wannan kasan nawa za a bata kun gane abin da nake faɗi to saboda haka wa'annan non pharmaceutical hanyoyin wanke hannu kun gane har yanzu yana fudi wanke hannu sa murfin fuska eh, me tazara da kuma zama a waje ba a rufaffin wuraru ba guda hudu ne dama abubuwan su suka fi kun gane abin da nake nufi ko da ka yi allurai guda biyu din duk da haka na bukatar murfin fuska haka suke bari kun gane ne wannan a takaice wanda ya ji ya ji in kunne ya ji gangar jiki ta tsira ko to sai batun me kenan yajin aiki na kaduna jihar kaduna ko sun shiga ciki ko ba su shiga ciki ba su yin ayamen sun yi dumu-dumu ba ma sun shiga ba ne sun yi me sun yi dumu-dumu a ciki suna ta yadawa sannan kun ce ma sun shiga ciki ko sun shiga cikin zanga-zangogin da aka dinga yi sannan kuma wani abu da ku ba ku faɗi ba wanda ni na sani sun ɗauka gwamnatin lokacin ta ƙare lokacin ta ya ƙare ba haka ba ne suna ta yi ma shi gwamnan dariya suna zagin shi A kan cewa to yanzu ga 'yan labour nan sun zo <laughs> kaduna <laughs> cewa wurin kan shi yanzu a ga karshen shi ko suna ganin kamar komi ya kare gwamnatin kawai shi kenan za ta kife gaskiya ne ba zan ce kamar yadda ɗaya daga cikin 'yan din ya ce ba a wata tattaunawarsu da suke yi wanda zai yi mamakin yadda aka yi na san ya ce haka din kuma har na sun yi tattaunawar a yadda suke yi cewa allah ya kawo wani gwamna ya rusa gadar da 'yan rufa'in yake yi kamar yadda ya rusa gadar da pdp ta yi <laughs> kun ga yadda ke kasu gaba ɗaya kwakwalwar shi yana ganin cewa an rusa za a rusa gada ne saboda gadawa wace ce pdp sannan yanzu yana roƙo allah ya kawo wani gwamna bayan wannan ɗan wata jam'iyya kenan ya kalli gada kawai ya rusa ta saboda yi ɗan apc ɗan imn wannan ya tace kwakwalwar shi yana ganin ba wani dalili in banda jam'iyyanci kuma komai yana kallon shi ta wannan ne kuma ta wannan ne yake ya nuna cewa ɗan imn kamar ɗan pdp ne kun gane za su yi cato to ashe kuma kuma kuma ɗan apc ne wakin kaga dama ka ce mana haka amma a kaili yanda muke maganganu akan abubuwa sai a gane dazu ɗazun nan muka ce don saboda an bugi kirjin general hukuncin shi ba zai zama kisa ba so kana iya yin amfani da wannan matsayin kiyasi da ba da yawa da muke faɗi kaga cewa mu muna yin jam'iyyanci ne ko muna yin abin da muke ganin shi ne daidai kun gane abin da nake nufi al'amarin albashi ya jama al'amarin albashi wages salaries ko ina a cikin duniya duk duniyan nan ga baki daya al'amari ne wanda yake rikirkitacce ko ina a cikin duniya waɗanda suke yin aiki kullum suna ganin cewa albashin da ake basu bai kai kima aikin ba ka bincika ko ina gani a duniya wannan matsala ce wadda take ba wai ta tsaya ne akan wata ƙaramar hukuma ko akan wata jiha ko akan wata gwamnatin ƙasa ba ruwan dare ne wanda yake ya gama duniya ga baki da kun gane ni kuma kuna jin zanga-zangogi da yaje-yajen ayyuka a ƙasashe daban-daban saboda mai rigima tsakanin employers da employees akan salaries da wages ba ma hukumomi kaɗai ba kamfanoni da nau'o'i daban-daban na employers suna da rigingimu da suke yi da employees ɗinsu a kan albashi za ka ji an ce maka matuƙa jirgin sama na kamfanin jiragen sama kaza sun tafi yajin aiki saboda albashin da ake basu suna ganin cewa bai kai aikin da suke yi ba kun taba ji ko ba ku taba ji ba kun sha ji za su ce awowin da suke yi ko kuma su ce hutun da ake basu in sun yi tuki hutun bai wadatar bai isa ba kuna ji ko bakwa ji za ku ji an ce lufthansa ko klm ko ba ko bikalin akwai su a lokacin ko emirates ko wane ne airlines international za ku cewa za ku ji an ce maku direbobin jira matuka jiragen saman su sun tafi yajin aiki wani lokaci za ku ji an ce muku hostesses suna so su yajin aiki ba wai matuka ba yanzu wa mudayyifat hostesses ne kawai ko akwai host ina nufin masu karɓan baki a cikin jiragen sama mata ne kawai ko har da maza muzayyifa ce kawai ko akwai muzayyifa cikinsu hostesses ne ko ko akwai host air hostesses ne ko ko akwai air host <laughs> za ku ji an ce sun tafi yajin aiki wani lokaci caterers wanda suke dafa wanda suke bada abincin da ake sawa a cikin jirgin kun san contract ake badawa a go, to wani lokaci za ga suna iya zuwa yajin aiki saboda suna ganin abin da ake biyan su ba daidai bane wani lokaci masu share jirgin masu masu share jirgi in ya sauka kafin ya tashi za su iya zuwa yajin aiki wani lokaci masu ba da hannu za su iya zuwa yajin aiki wani lokaci gasar nau'i daban-daban daban-daban wanda suke da alaka da jirgin sama suna iya zuwa yajin aiki wani lokaci za ka ce likitoci ko likitoci sun tafi yajin aiki wani lokaci mu ne nurses suke zuwa yajin aiki nurses din mata ne ko akwai maza akwai wani wanda lokacin ya iya ban dariya sosai shekaru da yawa lokacin muna jami'a ya ce wai ya je sick bay na abu sai ya ga nurse din namiji ne sai kun sa ana cewa nursing sisters ko sai ya ce mashi good afternoon nursing brother <laughs> kun gane saboda shi namiji nas mutane suna haka ce nas ita kalmar nas sun ɗauka mace ce ba san abin da ake yi da nas shine mumarrid ko mumarrida wato kenan mai kula da mara lafiya to suna zuwa yajin aiki wani lokaci za ka ga waɗanda suke siyata wanda suke allura in za a yi aiki ma mutum suna iya zuwa yajin aiki kowanne ya ji yajin aiki don sai ya gurgunta wannan bangaren kun gane ni to kuma yawanci gwamnatoci a cikin duniya ba su san biyan kuɗi yadda ya kamata haka ma kuma dukkan employer saboda suna son maximum benefit ne daga list abinda da za su bada jari hujja ne ake yi a duniya saboda haka ba wani abu ne bako ko sabo ba daga ana samun industrial disputes tsakanin employers dawa da employees yasa wasu daga cikin ma'aikata ake haramta musu shiga cikin ƙungiyoyi na kwadago su zama unionized wasu ma'aikatan haramun ne su zama suna da unions kamar bankuna ma'aikatan bankuna ma'aikatan bankuna an haramta musu zama unionized saboda su ne asalin cibiyoyin jari hujja na duniya su ne asalin cibiyoyi wanda ake tatse mutum domin ya ba da maximum output ɗin shi amma ba shi gada kuma idan suka tafi yajin aiki komi ya ruguje kenan saboda haka ya haramta akan ma'aikatan banki su ji yajin aiki amma idan idan unions din kwadago suka yi yajin aiki suka kwato wasu haƙoƙi mu ma'aikata suna amfana ko ba su amfana yan suna amfana daga wannan saboda haka duk matsaloli suna shafar su duk abin da yake mai amfani shi ma yana mai yana shafar su amma haramun ne a su zama unionized su ba su ba su strike ba su zuwa industrial action kun gane abin da nake nufi to wannan da yake nan na biyu kowa mai laifi ne a cikin wannan al'amarin bari gaya muku abin da nake nufi ran nan akwai gwamnatin jihar plateau wadda ta shelanta cewa akwai ma'aikaci guda ɗaya wanda yake karɓar albashin ma'aikata 800 don allah kwakwalwa za ta yi da wannan inda ba don a ce jami'in gwamnati ne ya faɗi ba mutum ɗaya ya san yadda ya yi ya tsara vouchers ta mutum ɗari takwas ma'aikaci kuma duka kuɗaɗen suna zuwa wurin wane ne wurin shi aka ce ya kuka gane suka ce ta hanyar bvn da nin e so nan su suka yi mana amfani su suka taimake mu kafin bvn kafin nin e wannan ba zai yiwu ba kaman jam haka suke faɗi yanzu cewa cewa nin ta taimake su akan mutum ɗaya ba zai iya yin jarabawa ba iyaka ba so ba iyaka ba saboda ana haɗa kowane ɗalibi da me da identification number ɗin shi amma wannan ma'aikacin zai iya shiga cikin zanga-zanga akan cewa ba a ba albashi ko ba zai shiga ba zai shiga me kace ya shiga ma tukunna ko bai shiga ba <laughs> yake nan adadin mutane guda nawa ne suke ake biyan su albashi ba sa zuwa ofis sam kun ji zini ko ba ku yi dawa musamman a local government har ma a state din sannan mutane nawa ne suke yin ayyuka daban-daban kuma kowanne suna karban albashi a kan shi mutane nawa ne suke yin aiki da takaddun wasu mutane nawa ne suke yin aiki ba takaddan masam sannan kuma ba su da qualification inda suke da awon suna da shi jarabawa fa aka yi a nan jihar ta kaduna ba wai ina goyon bayan wani bane zan zo kan kowa jarabawa aka yi ma malaman primary school a nan jihar ta kaduna sai ya zama malami ba zai iya cin jarabawar yaran da yake aji hudu ba a primary school suna cewa to ai farar ɗaya aka yi musu jarabawa wai ba a sa ba sun shirya ba subhanallah kun gane abin da nake nufi kwanan nan majalisar ƙasa ta yi raki ta ce civil servants wato ma'aikata na gwamnati sun fi 'yan siyasa ƙwarewa a cikin sata kudade sun fi 'yan siyasa corruption ana zargin 'yan siyasa akan cewa suna cin kuɗi to kwanan nan sai suka ɓara suka ce me civil servant sun fi mu sata wato ba wai ba su satan bane kun gane abin da nake nufi amma amma suna cewa ne in waye bi su civil servant kuma in ka bibiya ka ga cewa gaskiya ne kai civil servant ma shi yake koya ma dan siyasa shi yake koya politician sata me yasa saboda civil servant shi da kibari ne shigan sojan badakkari yake yi ana zuwa ne a same shi kuma a tafi a bashi komi a cikin tsarin ya sani kai civil servant ma in dan siyasa ya zo sabo yana tsayawa ne da rasce shi tukunna baga baga baga baga baga in ya zo haka da baga baga din shi aka zai tafi da shi in yana son aiki civil servant zai san zai koya mishi yadda za a aiki ya zartar da manufofin jam'iyyar shi da ƙasa in bai san aiki yana so ne a yi sharholiya civil servant ya san yadda ake yi shi zai nuna mashi hanya shi zai shirya shiryatar da shi ya san siratul mustaqim da ake bi a yi satar dukiyar gwamnati kuma a gyaggyara takardu civil servant ya san yadda zai ci kudin matatu ka yana iya kashe mai rai ɗan najeriya ɗan najeriya ya je amerika ya kashe masu rai yanzu haka yana can shi daga kwara state kun gane abin da nake nufi shi dan siyasa ne tare yake ma da gwamna amma ya gwananci a america shi yake kashe basirai ya kwashe ya karbi kudaden su amma dubun shi ta cika Allah ya san ko su nawa ne irin shi civil servant wannan gwamnatin gwamnatin tarayya ta wannan ta pmb ana ganin ba gwamnatin da ta saki kudade domin capital projects kamar wannan gwamnatin amma an baka bai da hankali ba mafi yawa daga cikin kudaden waye cinye civil servants ba politicians ba ba kudin ba alamansu ana cewa wai a cikin gwamnatin pmb ba a cewa an saci kudi saboda ba zai yiwu ba gaskiya ne gaskiya ne ba zai yiwu a ci kudi ba ka ce dai policy da principle din wannan administration ɗin shine ba za a ci kuɗi ba amma zai yiwu a ci kuɗi ko ba zai yiwu ba ana ma ci ko ba a ci sai dai ka ce posture ɗin gwamnatin ita ta bambanta da wadda ta zo gabaninta saboda haka mutum yana yi yana jin tsoro kuma an kama shi kila akwai abin da za a yi mashi posture ɗin gwamnatin haka take an ji amma ya hana mai sanya ya gwada ya gwada bai hana ba mai zanya gwada yana gwadawa wasu suna tsira wasu ana gama su kun gane abin da nake nufi saboda haka da civil servant ya tashi yana hayaniya kai ka je kana goyon bayan shi tare da shi alhalin ba wani abu daga cikin abin da yake wanda ka sani sannan ba wani abu daga cikin abin da yake wanda yake baka baka san ababe na asiri da suke faruwa a cikin civil service ba wasu da yawa daga cikin sun wuce shekarun retirement ba zai ritaya ba wasu sun yi falsifying ɗin documents su tun lokacin shiga aiki tun daga asali wani ya kai shekara goma ko shekara ashirin da ya ritaya bai yi ba yanzu an zo ana so a yi a yi standardizing a gyara an ce mashi to kai tafi ba amma kama shi ba aka ce ya biya albashin da ya dinga karba waɗancan shekarun ce mashi aka kawai ya tafi ya hau kan titi da placard kai kuma ka zo kana goyon bayan shi kun gane ni wannan batun civil service kenan a takaice sannan mutane a cikin gari abubuwan da suke yi daban-daban akwai wani fili an bashi ne ya gina jami'a sai ya saida ma mutane suka gina gidaje aka dauki shekaru an ba abin da zai faru shi kenan an ci bilis to yanzu bayan shekaru masu yawa din an zo an ce wa'annan gidajen sunan su rusa su ko a yi jami'a ko mu rusa kai ka zo kana hayaniya yanzu ban ce maka wai daidai ne a rusa din ba duba economic yanzu kai barna an yi ko ba ba yanzu yanzu ko me ka ce kana so ne kai magana akan hanyar ya za a yi a yi controlling wannan damaging da aka riga aka yi kuma yawanci domin amfanin mutane ne ko me mutum ya ga dama ya ce dangane da ni zan zo ina bi ne daki daki ba ku gani ba ina tsallaki daga nan ina zuwa can ina zuwa can ne wani wuri gwamnatocin da ne suka zo suka yi abin da ake ce ma carve out suka jawo barna mai yawa da suka rusa abubuwa da yawa saboda carve out da suka bada ma mutane ko abokansu ko alfarma ko whatever suka bata plans wani wuri green area ne aka je kawai aka ba mutane saboda suna da influence suka yi gini a kai suka yi abin da suka ga dama a kai to yanzu an zo da bulldozer ga baki ɗaya ana so a bulldozer ɗinsu sai mutane suna ganin abin da yake faruwa yanzu ba suna kallon tarihin abin da ya kawo abin da yake faruwa yanzu ɗan ba kuma ba su san amfaninsu ba ne wani ya ce sai me a maida man kaduna ta zama dubai ina amfanin baɗi ba rai amma an rusa min shago kaga shi bai san abin da ake ce public interest overriding public interest bai san shi ba kuma bai so ya sani abin da ya dame shi shine personal interest shi kuma da tun lokacin da ya zo ya kafa shago a wurin an taba gaya mashi akan cewa nan wurin na gwamnati ne kila an ca zuwa ana gaya mashi ya sani gaskiya nake bari ko ba gaskiya bane zai wahala ya zama bai san wannan wurin yana zama ne akan aro ba ko powder keg ne ko time bomb sai bayan shekaru wasu gwamnatocin ba su yi yanzu an zo ana so a yi sai wani sai mutane su yi ta surutu an kashe su an yi musu kaza akwai wani lokacin da aka fara wannan yajin aikin kun san an daina samun fetur go? ba fetur ba wutar lantarki ba kaza ba kaza ba kaza sai 'yan bumburutu suka kawai suka sai ga su rana tsaka sun dawo kan tituna go? to akwai wani wanda aka ba labarin cewa ya sai jerika ta kai ko 20 ko 40 ne yana nufin gobe ya saida saboda yanzu shi daɗi yake ji ma yanayin da aka shiga to ya gama sayan su kenan sai aka janye yajin aiki a arha siya ko a tsada a tsada ya saya da tsada sosai yana so shi ma kuma ya mugunta akan mutane akan mutane ya saida musu to kawai da daddare sai aka jan yajin aiki sai ya zama fetur akwai shi a gidan mai gobe to shi na shi din ya zai yi da shi wai sai ya koma gidan man da ya sa dama shi gidan man da ya sai dama shi dama cuta ne shi ma da ya saya me yake so ya yi cuta yake so ya yi to ana danya yajin aiki sai ya zama yanzu zaka iya zuwa gidan mai ka sai fetur wai sai ya koma gidan man ya ce ƙarya kuke dama kun san za a ɗauke yajin aiki kuka sai dama saboda haka dole a biya ni kuɗi na to yanzu kai wa ka goyi baya wane ne cikin mutumin girki? gwamnati ce ba da girki ko a wurin ka gai. wane ne mutumin girki? wani abin da nake gaya muku ya faru fa kuma a cikin nan garin ne kuma irin shi ba iyaka a wurare daban-daban wasu kawai so suke irin wannan abin ya faru suna jin daɗi za su iya haɓaka shi ma ya ci gaba da faruwa kun gane abin da nake nufi yanzu a nan garin wani wurin wani titi in ka je ma sai ka ga kamar masu ya zon sai ka tsaya ma ka kalli wurin sosai sannan ka gane cewa ashe da wannan shine kaza wannan shine gida okay wannan ashe wannan ginin kaza ne ashe ashe nan gidan commissioner a police ne ka san shi tuntuni ashe nan 17 ne kun gane abin da nake nufi to ba su so wallahi na ji gwamnan da wannan ya gada yana cewa duk titunan da ake a kaduna ga baki ɗayansu ba su kawai ya kowa road ba ok ku biyun kuma ra'ayin ku kenan ko ku yan pdp ka san wani lokaci dan siyasa in yi magana sai kai ta mamakin cewa ya aka yi raina mutane ya aka yi daga baka da ciyaka wai duk baki ɗaya ce sunan da ake a Kaduna din nan ba su kai ya ko warar tsoho ba haka ne mala ka yadda ka goye bayan gwamnan ka <laughs> in gaskiya ta zo a buɗe ta mana kun ga abin da nake nufi ni haka nake haka nake to dai bangaren kuma shine oke su mutane ɗin suna so ne ai su ga cewa da gaske gaskiya ake yi abinda suke zargin 'yan siyasa kenan cewa da gaske oke kuma ai kuna yin sata shi gwamnan jihar kaduna da ganshi ya fadi a wata firar da aka yi da shi cewa mutane perception ɗin mutanen najeriya ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne shine cewa kowane gwamna barawo ne haka ya faɗi cewa mutane suna kallon gwamnoni a matsayin menene a matsayin barayi kuma ya sani to kaga wannan perception din ba ya waje ba kan su canza shi ba to kila shi ne shi abin da yake kokarin yayi amma wani zai ce ba gaskiya ba ne kuma da gaske ana yin ayyuka din wani zai ce wai wai me titin me titin me kamar wani zai ce maka wai titin Eh, abuja kaduna kano menene amfanin shi a ce duk kuɗi ga baki dai a kashe shi akan titin abuja kaduna kano abinda da muke bukata shine abinci abinda muke bukata shine tsaro kun gane ni amma an ka bincika ƙarƙashin abin da yake bari akwai siyasa sannan wani in ya ji an kashe wasu mutane a wata jami'a sai ka ji ya ce in Allah ya yarda 2023 za mu karbi mulki wato wannan kisan da aka yi shi yana so ya amfani da ita ne a matsayin capital da uzuri domin ya karbi me ya karbi mulki kuma mutane wai sun ji shi ya faɗi maganar sannan ba su zarge shi ba bin shi ma suke yi suna zagin abin da yake faruwa a yanzu suna yabon shi kun san gwamnan Bauchi abin da ya faɗi irin wannan abin gwamnan Bauchi ya faɗi Bala Muhammad ya ce pdp za ta karɓi mulki a 2023 tunda ana kashe mutane shi yasa mutumin najeriya wani lokaci ma wani